sallah ta idi mai albarka ba Ka haka muka tattaro dalilai daga maganganun malamai bal daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantattu watannan muzakkira ga ta yan agaji za su zaga da ita kowanne ana siyarwa da duk wanda zai iya karanta larabci ya mallake ta ta tattaro dalilai na hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi zanto zantuttukan magabata a kan abin da ya shafi bayanan fifita a taho sallar idi da wuri. Karan farko mun magana dangane da hukuncin sallar idi ɗan, Hukuncin sallar idi. Hukumu me hukuncin sallar idi. Wa salatul idi wajibatun alal a'yan. sallar idi wajiba ce akan kowa sallar idi Allah ta'ala ya wajabta ta akan kowa yau karzo zo kai ma da Allah da Allah kana ji na ɗan agajin nan a karɓi waɗannan jam'anin a kusan zai dafa su bayar ne ko ce wai kawai in dai za ka yi handling ɗinsu ne hannun ɗalibanka wai kawai wai wai a sa hannun su yau ai na so ina ganin tsawon da zai tashi ba na yi kokara ta babban musu wato sallar idi wajiba ce Allah madaukakin sarki ya wajabta ta akan dukkan bayi wannan shine zancen da fi inganci cikin zantuttukan da dukkan malamai suka yi malamai sun maganganu da yawa amma zancen da yafi inganci sallar idi wajiba ce na daga cikin malaman da suka tafi kan cewa wajiba ce akwai al'imamu abu hanifa akwai al'imamu shaukani sun yi hujja da hadisin ummu asiya Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ta tattaro dukkan matan Madina kowa ta je sallar Idi tace ce ya Rasulullah wata ba ta da hijabin da za ta sa annabi yace litulbisha ukhtuha min jilbabiha yar uwarta ta ba ta aran tufafin da za ta sa ‘yar uwarta ta ba ta aran tufafin da za ta sa wannan hadisi gashi mun ambace shi a cikin wannan littafi gashi a hannun 'yan agaji suna zagawa da shi sannan na daga cikin malaman da suka karfafi cewa sallar ido ba ce akwai babban malami siddiq hassan khan a cikin littafinsa al-Rauzatun nabiya da a sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin littafin tamamul minna suna cewa sallar idi in ta haɗu da sallar juma'a kamar yau to kowa ya yarda bal dalilai sun zo daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ka yi sallar idi to ba wajibi ne sai ka fito kai juma'a ba za ka iya kai azhar in ka yi sallar idi sai dai liman wajibi ne ya fito ya tsayar ma mutane da sallar juma'a amma wanda duk ya yi sallar idi inda zai zamansa a gida ya zanto bai fito sallar juma'a ba sai ya yi azahar a madadin ya je juma'a wannan duk an yadda cewa ba a saba ma Allah ba saboda hadisai ga suna a cikin muwatsanar malik ga suna a cikin sahih bukhari ga suna a cikin sahih muslim wanda wannan kuma yake fiyar da karfin ita kanta sallar idi din kan cewa sallar idin wajiba ce Allah ta'ala ya wajabta ta adalcin ne ba sabo aka saba da yau ba ni wanda ya shirya daina yawan zirga-zirga daga san jikin abin ne kawai eh? kowa ya sa kanka to Allah ku sa wata anan kai ya zanto ana yi Adam. haka ciwon wato wajen bargo irin waɗannan bako a daure shi da kaji kawai wai gaban baya ba a ba a jawo shi an tattaure shi abin nan hala tsirawa ne aka yi wayan koya ya yi ce masu ya yi ya yi ka ce masu ya yi ai wato a kacin gaskiya sallar idi tana farawa ne daga lokacin da rana ta bullo da kwatankwacin tiƙa goma sha biyu game da ibnu abidin yake faɗa a cikin littafin hashiyarsa daga nan duk lokacin sallar idi ce har zuwa sanda rana za ta yi zawadi ma'ana daga bullowar rana har zuwa ɗagawar rana har ta kai ta yi zawadi duk lokacin sallar idi to wani lokaci ne mafi mafifici wani lokaci ne ya fi a yi sallar idi a ciki shin a fito a yi ta da sassafe shi ya fi koko a jira a jinkirta sai kamar karfe tara babu shakka dalilai na shari'ar musulunci suna nuni nuni na ƙarara akan cewa a gaggauta yin sallar idi babu shakka shi ya fi za mu ambaci hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka za mu kawo bayanai da malamai suka yi kan wannan hadisan za mu kawo maganganun sahabbai da ayyukansu kadai da za mu kawo zantuttukan malamai abu na farko al'ahadisu fitta bikiri Ileha, wato hadisai da suka zo kan gaggauta gaggautawa wajen fita a je a yi sallar idi ga sunan wanda yake bukata ya same su wajen 'yan agaji mun yi fotokofi adadi mai yawa don musamman masu karanta larabci su mallaka hadisin farko hadisin abu umair ɗan anas dan malik allah ƙara masa yadda ya ce wasu jama'a suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da hantsi sai suka ce sun ga jinjirin wata su a yau amma ba su an fita ido ba a yau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umarce su an yaftiru su ci abinci wa idza asbaku an yabdu ila musallahum in gari ya waye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace an yaktu su buga sammako ila musallakum masallacin idi lafazan an yaktu a sheikh al abadi a sharhin da wa sunan na al-imam abu daud yace idza asbahu an yaktu ai yadhabu da wata jami'an dukkan su masallacin idi da sassafe ila musallafun li salatul id su tafi masallacin idi da sassafe don su sallar idi a sheik ibn Muhammad al-juhari ya ce abinda ake kira gadwa shine ma baina salatul gadati wa tulu'i shams daga sallar asuba zuwa bullowar rana duk fitan da aka yi a lokacin ka fito gida bayan kayi sallar asuba kafin rana ta bullo shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi da an ya gaju su fita da sassafe bayan sallar asuba zuwa bullowar rana abu na biyu hadisin jabir da shi da abu gurera cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya gaju yawmal fitri wal adha fi tariqin wa yarju fi akhar ma'aikin Allah ya kasance kan doka sammako ya tafi sallar idi ta wata hanya in zai dawo kuma ya dawo ta wata hanyar daban lafazin ya gadu al'imami ibnu asir al-shazari ya faɗa a cikin littafin garibul hadis ya ce al-gadwatu kuwa sairu awwalin nahari shine yin tafiya a farkon yini wal ma baina salatul gadati wa tulu'i shams in an ce gadwa ana nufin bayan sallar asuba zuwa kullowar rana to sai ga shi hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tafiya ne masallacin idi da gadwa to me gadwa din nan malaman da ke fassara kalmomin larabci irin su al-imam ibnu asir suka ce bayan asuba zuwa kullowar rana wanda wannan yake nuna maka sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yakan yi tafiya ne bayan sallar asuba zuwa ainihin bullowar rana yake tafiya masallacin idi al'imamu wato imrul kaisi yana da wata baiti wanda yake fassara maka lafazin gadwa na nufin a fitar da jikibi da sassafe yana cewa wa kada aktadi والطير في jaridin بمنجرد awabi da هيكل wanda akasadi yana nufin ina fita da sassafe yace tsuntsaye ma suna cikin shekansu ba su fita ba hadisi na uku al-imamu abu doda ya rawaito shi da isnadin sa gashi nan a wannan littafi hadisin abdullahi bin bus abdullahi dan busur sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne wata rana sai ya fita sallar idi bayan asuba ya je ya ta zama a masallacin sallar idi sai liman har dagawar rana misali ka ce wajen karfe takwas din liman bai fito ba sai abdullahi bin mus sai ya ga jinkirin liman ya ce mu dai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a war haka mun gama mun gama sallar idi in kunna kada faragna sa'atana hadhihi wa zalika na tasbih mu a zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haka mun kammala sallar idi yana nufin a lokacin sallan wal haka bai ruwayan al-Imam Tabarani ta nuna ta'liqul ulama ila hadha al-hadith wani ta'liqi malamai suka yi ma wannan hadisin al-Imam al-Karmani Allah madaukakin sarki ya masa rahama Yace da yace kina tasbih ai hina salatin duha lokacin sallan walha au hina salatul id ko sanda ake sallar idi li'anna salatal idi subu hata zalika yau domin a ranar idi sallar idi din ita ce take canji sallan walha a abadi yake cewa hina tasbih ya'ni zalika al-hin hina waqtu salatul id فدل ذلك على أن صلاة العيد صبحة ذلك اليوم وحديث عبد الله بن بصر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد yace hadisin Abdullahi dan Bus yana nuna ana so a gaggauta a zo a sallar Idi da wuri wa karahiyatu sannan makaruhi ne a rika jinkirta sallar Idi ba daidai ne ba a jinkirta ta in ji al'adimu abadi al'imam ibn hajar yake cewa abinda hadisin ke nunawa yana halatta a yi sallar idi daga lokacin da yake halatta a fara sallar nafula. misali kowa ya san hadisin ma'aikin Allah da yake cewa wanda ya sallar asubaki a masallaci sai ya zauna a wannan masallacin har zuwa bullowar rana ya zauna ko don suna karatu ko don yana zakar sai ya salla raka'a biyu annabi ya ce za a rubuta mashi ladan aikin hajji da umara tamaman tamaman tamaman ita ake kira a fikihu salatul listishraq sallar bullowar rana wanda ya yi ta yana da ladan aikin hajji da umara za ka iya aikin hajjinka da umaranka a nan najeriya in baka da kuɗi allah ya baka ladan aikin hajji da umara shine in an asu baki a masallaci za a yi karatun ƙur'ani ko karatun hadisi ko karatun tauhidi ko karatun fiqhu ko ka zauna kai zikirin Allah daga nan har kaman karfe bakwai sai ka sallar asuba kana masallaci abin ka bawan Allah har kaman karfe bakwai karfe bakwai na yi sai ka tashi kai wa Allah sallah raka'a biyu in kai wannan sallar to za a baka ladan aikin hajji za a baka ladan umara 哦耶！ bayan sallar eh, wato sallar sallar hajji da umara to daidai lokacin da yake halatta a iya yin wannan sallah salatul istikrak to a daidai lokacin sallar iri ta yi ko karfe bakwai na safe aka fito a yanzu aka yi sallar idi to lokacin ta yayi daga sanda yake halatta a fara yin sallar nafila bayan lokacin hani kun san rana na bullowa an hana a yi sallar nafila a ciki amma da zaran ta gama bullowa sai yana halatta a Inafula. to daga sanda yake halatta a Inafula a lokacin yana halatta a sallar idi barci ne mafificin lokacinta haka shi ma abdulazim al-abadi haka ya irin wannan maganan haka ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin fatkul bari shi ma irin bayanan da yake kenan haka babban malami a sheikh muhammad bin bahadir a turki shi ma yanda ya fassara kenan cewa abinda hadisin yake nufi shine da zarar rana ta bullo aiwa Allah ta'ala sallar idi ban san wani malami wanda ya saba ma fassara hadisin Abdullahi bin Bus ta cewa hadisin yana nufin da zarar rana ta bullo aiwa Allah sallar idi ba kafin a jira ta ɗaga ta zafi sai malami ɗaya ibn rajab shine yace hadisin na nufin a jira sai rana ta ɗaga ta zafi wanda wannan kuma ya saba ma fassarar su albadar wato badar din al'aini mai umdatul khari da ainihin alhafiz ibn hajar al-asqalani da su al-adimu afadi da makamantansu wanda yake dai gashi nan mun fitar da bayani duk wanda ya samu watannan muzakkira ga ta a hannun yan agaji zai ga bayanai haka mun tattaro su daga littattafan malamai abu na gaba hadisi na gaba hadisin suleiman bin harba Suleiman bin Harba ya jiyo daga albarra'u, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi. Albarra'u yake cewa, lallai manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallam ya ce, a yau ranar idi ne, abinda za mu fara inna awwala ma nabda bihi fi yaumina haza an nusalliya. Abinda za mu fara yi a yau shine sallah. To sai al-Imam al-Bukhari ya yi kujja da wannan hadisin da shi da hadisin abdullahi dan bus A kan cewa hadisan suna nuna a fita sallar idi da sassafe a fita sallar idi da wurwuri al'imam ibn hajar a cikin fatkul bari ya ce wannan yana nuna in garin allah ya waye ranar idi to bai halatta kai komi in ba abin da ya shafi tafiya idi ba duk wani uzuri duk wata sauga bai halatta ka yi ta ba in ba abin da ya shafi yin harka idi ba wannan yana nuna kuma lallai a gaggauta ta a yi ta zo wurwuri karfe bakwai karfe bakwai da kwata ai marmaza a yi sallar idi a sallama al'umma saboda waɗannan dalilan makaranta fatul bari farkon abin da ake so ka yi in garin Allah ya waye shine shiryawa kawai tahowa ainihin sallar idi haka za mu ji badruddin al'aini ya yi irin wannan fassaran a cikin littafinsa umzatul qari jama'an musulmi bayan waɗannan hadisai akwai maganganu daga sahabbai tabi'ai da ayyukansu zan karanto mana kaɗan daga ciki waɗanda waɗannan maganganu ke nuna a fita sallar idi da wuri hadisan ko ya farko sahabi rafi'u bin khudayjin ya kasance in yi sallar asuba to a masallacin yake zama shi da 'ya'yan shi da zaran ya ga rana ta fara dullowa zai ma zai karuso masallacin sallar idi shi daga sallar asuba bai komawa gida da shi da ayan in suka fito sallar asuba ba sa komawa gida suke wucewa sallar idi mu karanta littafin al-musannaf na al-imam ibnu abi shayba haka nafi'u ya ce abdullahi dan umar ya kasance yusalli subha yana sallar asubaki a masallaci sun maye ga duka makuwa ilal musalla sannan a yadda yake daga masallacin asuba abdullahi dan umar yake wucewa filin sallar idi in gane ko yana cikin almusannaf ibrahimun naha'i yace sahabbai sun kasance kanu yusalluna alfajara wa alaihim siyabuhum yawmal idi sahabbai sun kasance suna sallar asuba alhalin suna sanye da tufafinsu a ranar sallar idi a bin sa'ib yace kana abdurrahman bin abi laila kana abdurrahman bin abi laila wa abdullah bin muqall bin muqrin yusalliyan al-fajr yawm al-eid waɗannan gaba ɗaya suna sallar asuba a ranar sallar idi wa alayki ma siyabuhuma suna sanye da tufafinsu na sallar idi sun maye ta dafa ilal gabbana sannan sai safi filin idi su je yin sallar idi sa'id ibn al-musayyib shi ma daga masallacin asubahi yake wucewa ya taho masallacin sallar idi ga gajen ruwayoyi nan da su da littattafan da za a gansu in ka samu ainihin watannan muzakkira da ke hannunmu wadda muka sanya wa suna tartibu sare bi adillati afdaliyati tabakiri ila salatil idai sannan malamai sun yi maganganu da yawa wanda waɗannan maganganu ke nuna falalan a sallar idi da wuri imam maliku bin anas ya ce madatin sunnatu an iya karujal imamu min manzilihi kadar ma ya bulugu musallaku wa kada hallatin salatu ya ce sunna ta gudana a madinar sauran wurare liman ya kan fito ne kafin bullowar rana bayan asubagi sai liman ya fito sai inda yake kafin ya karasa masallacin idi zai zama yana halatta a yi wa Allah maɗaukacin sarki sallah ta nafula yana halatta a iya ma Allah maɗaukacin sarki sallah domin ko rana ta gan fitowa mun gane jama'a da kyau ya ce amma su mamu su mamu wanda ba liman ba kenan wa amma gairu amma wanda ba liman ba la hutta ba kiru wa tunu min al-imami shi duk wanda ba liman ba ana so ya buga sammako don ya je ya kusa da liman ya samu ladan zuwa masallacin iri da wuri ma maluku ya ce wanda ba liman ba bayan sallar asuba ake so ya taho masallacin idi mun gane ko haka ali ibn zayya ya jo daga imam maluku imam maluku na cewa da mutum zai yi sallar asuba sai ya wuce daga masallacin sallar asuba ya tafi filin idi to wannan mutum ba za a ce yayi laifi ba bal za a ce ya kyauta gashi a cikin watan nan muzakkira al'allama al-kishmiri al-hanafi ɗaya daga cikin manyan malamai yana cewa wa'alam ka sani anna sunnata abinda yake sunna fil idi a sallar idi an salliya a tsiba kuruji waƙatil karaha a yi sallah da zaran lokacin da ya haramta a yi sallah ya fita domin san da rana ke bullowa ba a sallah to amma lokacin tana gama bullowa ai maza ai wa Allah ta'ala sallan wato sallar ainihin sallar idi al-imam ibn hazm al-andalusi Allah ya masa rahama yana cewa wa sunnatu salatil idai sunna game da sallar idi biyu an yabrida ahlu kulli qaryatin mutanen kowane gari su fita au madinatun ko birni ila ba'in zuwa ga fili wasu in mai yalwa fi hazarati manazilihim kusa da gidajensu a wata isri biyadu shamsi wa qila ibtida'i da ta tatawwu su fita su yi sallar idi a lokacin da yake halatta ai ainihin yi A yawa Allah maɗaukakin sarki salloli na nafula. al'imamu shaukani Allah ta'ala ya masa rahama ya ce lallai shari'a ta nuna shar'ancin a fito a gaggauta yin sallar idi kar a jinkirta ta al'imamul buhari Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama a cikin sayar buhari ya ce babu tafkiri ilal idi babin a gaggauta a yi sammako a je a yi sallar idi badruddin la'ani. ya ce haza babun fi bayanin tafsirin lil'idi min bakara iza badara wa asra'a wannan babi yana nuna a gaggauta a fito a yi sallar idi da wurwuri a daina jinkiri al'imamu a talƙini a cikin manyan malaman masabar imam maluku yana cewa wakatu ha idan ashira kash lokacin sallah lokacin sallar idi in rana ta bullo ya zuzukta da bishafi'iyyin ya ce ya halatta ɗan maskabar malikiya ya kwaikwayi ɗan maskabar shafi'iyya sallaha atibar tsulu'i wanda ya sallaci sallar idi da saharar rana ta bullo bi manzilatin liktida ibil mukhalifi fil faro a babin ka kwaikwayi wani wanda ba maskaba kuɗi ba kamar wato malaman malikiya suna ganin duk da su ta malikiya tana cewa a jira sai rana ta daga a maskabar malikiya kamar karfe tara yadda muke sallar idi da to a lokacin da ake yin sallar idi a malikiya to amma in malikiya imamu chalkini yana cewa ya halatta ba laifi ba ne kai da ba a maliki da kake malikiya ka je ka ɗauko aikin yan maskabar shafi'iyya domin yanzu wannan fitowa da muka yi da sassafe za mu yi sallar idi Shi ne doron abin da maskaban imamu shafi ta gino a kai ki yan maskaban shafi'iya su daman da asubashi suke fita sallar idi to sai ga malami a cikin maskaban malikiya yana cewa ba laifi ba ne ɗan maskabar malikiya ya kwaikwayi ɗan maskaban shafi'iya shi ma ya fito ya sallar idi da sassafe bayan asuba da zaran annan kinkinsa a kamo hanya karfe bakwai karfe bakwai da minti goma bakwai da kwata a tadawa Allah maɗaukakin sarki da sallar idi a yi a gama a koma a yi harkoki kuma a gida babban malami a shek al'allama ibn kudama al a cikin almuguni ɗinsa ya ce fasulun yustahabbu tabakiru ilal idi ba da subuhi ya ce ga wani fasali an so a gaggauta a fita sallar idi ba da subuhi bayan an yi sallar asuba illal imamu sai dai liman fa inda ku yata akaru ila waqti sala shi za a so ya dan jinkirta da yanda yake kawai yana zuwa rana ta bullo sai a tada sallah sai yace saboda annabi yana yin haka mun gane ko waɗannan su ne zantuttukan malamai da ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da zantuttukan sahabbai waɗanda karan farko suke nuna muhimmancin sallar idi din a karo na biyu kuma suke nuna mana sabancin mu yi himma mu yi ƙoƙari mu taho mu yi sallar idi da wuri waɗannan dalilai da kuka ji su mun kawo hadisai kamar guda biyar mun kawo zantuttukan sahabbai da ma'ainihin magabatanmu kusan guda goma mun kawo zantuttukan malamai kala-kala A kan cewa ana so a zo masallacin idi da wuri ana so a yi sallar idi da wuri don mutane su koma su ci gaba da waɗansu sogoginsu wannan shi ya sanya malamanmu na zaria malamanmu na musulunci da jagororinmu suka kalli waɗannan dalilai suka kalli waɗannan hadisai suka kalli waɗannan zantuttukan sahabbai suka kalli waɗannan ainihin ayyuka daga magabata suka ga cewa a gaggautar da sallar nan na idi ta dawo a riƙa yinta da wuri a riƙa yinta da sassafe Wala Allah wannan ma zai rage mana mugun cunkoso da akan yi fama da shi yayin da aka tashi sallar idi wancan masallaci sun taso wancan masallaci sun taso sai a zo gabaki daya a hanya su rikitse wato a samu hargitsi a samu gosulo in aka ce waɗansu suna riga wasu tasowa waɗannan sun zo sallar idinsu har sun koma waɗannan ba su taso ba to za a samu sauƙin irin cunkoson da ake fama da shi amma dai ga bayanai nan dalilai na shari'a a cikin ainihin wannan littafi tasrifu wato tartibu sarih bi adillati afdaliyati tabkir ila salatil idai kafin wannan liman dan lokaci na dab da ya kariso dan tambiki zamu yi kadan akan falalar zikiri ambatan Allah musulmai mu rike zikirin Allah mu rike zikirin Allah saboda abubuwa da ke faruwa a ƙasar mu mu yi addu'a mu zikirin Allah muna jin abubuwa da ke faruwa a binnin gwari da wasu yankoka na jihar zamfara da wasu yankoka a ƙasar nan na kashe-kashe da tashin-tashina ‘yan kwanan nan muna jin yadda ake satan yara kala-kala har wani abu ya faru a yankin tudun jukun yankin tsakin tsallaken dogo aka samu wani mutum kawai wani matuci Allah ta'ala tona asirin wannan mutum ya taho da motarsa da ƙasar rago ya aika da shi wani gida ya ce gashi mai gidan ne ya ce a kawo ragon gidan mai gidan baya nan kuma ya ce a ba da yaran gidan duka a kai su aje a yi masu ɗinkin sallah za a je a gwada matin gida ta gatan rago aka shiga da shi da gaske aka tattaro yaran gida aka sanya masa a mota har da kankani har da na goye ce da za a je a gwada mai gidan da ya aiko shi tun da ya tafi ya tafi kenan ya gudu da yaran mutane ya gudu da yaran mutane wajen yara biyar sai ya tafi da su wannan wannan babu shakka abin ban tsoro ne abin ban tsoro ne akwai mutane da yawa waɗanda za su zo gidajen jama'a sai su aiko ko da cefane ko da wani kuɗi ko da wani abu sai ta inji mai gidan ba kawo wannan saƙo zai sa su mutanen gida saki jiki da shi a ɗabi'ance daga na sai a amince masa shi kuma daman ya shuri ya makirci ne sai ya makirci jama'an musulmi mai ije yanzu wannan kalla mutum a ce an kwashe masa yaransa guda biyar kawai baka nan wani mutum ya je ya siyo rago ya aika da shi gidanka ya ce in ji ka kuma ka aiko shi ka ce a tattaro yaranka gaba ɗaya za a je a gwada su ɗinkin sallah sai ta amince ta tattara masa yara ashe barawon yara ne ya sace yaran nan ki ɗaya ya sace yara ki ɗaya ba tashin hankalin da ya kai wannan babban makami jama'a akan wannan shine zikirin Allah shine zikirin Allah a cikin littafin alwabilu sayyid al-imam ibn al sai da ya kawo falalan zikirin Allah kusan guda ɗari don sai da ya ambaci tamanin da wani abu duk akan falalan zikirin Allah akan falalan zikirin Allah annabin Allah annabi Yahaya bin Zakariya Allah ta'ala ya sa ya tara banu Isra'ila ya faɗa masu wasu kalmomi guda biyar kuma shi ya aiki da su ya umarci banu isra'ila su masu aiki da su to sai annabi haya ɗan annabi zakariya sai ya jinkiri da je ya tara su ya isar masu da wannan saƙo da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da su ba kasantuwan bai isar masu da wannan saƙo ba wannan ya sanya annabi isa dan Maryam ya je ya samu annabi haya dan annabi Zakariya ya ce Allah ya aiko ka ka tara banu Isra'ila ka fada musu kalmomi guda biyar kai kai aiki da su ka umurci banu Isra'ila su ma su aiki da su to amma ga ta kai nawa bari in dai in tara su a madadinka annabi Yahaya dan annabi Zakariya ya ce a'a kakka tara su a madadina ina gudun ka Allah ya fushi da ni ya kifar da ni in kuɗe cikin ƙasa ya hallaka ni sai je tara banu isra'ila da ya tara banu isra'ila farkon kalmar da ya fara faɗa musu cikin kalmomin da ya faɗa musu ya ce Allah ta'ala yana umurtanku ku masa zikiri Allah yana umurtanku ku yi masa zikiri ku rika zikiri in za a fita gida a yi zikiri in za a shiga gida a yi zikiri in za a fito kasuwa a yi zikiri wallahi azimu jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da mu ayoyin nan na amanar rasulu a ƙarshen sotul Bakara. ma'aikin Allah ce man a kuma fi kafa kafatahu duk mutumin da ya karanta su cikin wani dare sun kisa shi komi Allah ta'ala zai ba shi kariya ga mu da ayatul kursi ayatul kursi din nan fa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace man qara'aha fi yawmin aw duk wanda ya karanta ta ko dai da safe ko karanta da dare ma'aikin Allah ce lam ya zallahu min Allah hafizun Allah zai saukar masa da matsara daga sama za a tsare shi za a tsare iyali shi su bai addu'a suke zikiri suke yi abu darda abu darda an kana kan tarihinsa akwai lokacin da ya je kasuwa gaba ɗaya sai anguwansu ya kama da wuta duk gidajen anguwansu suka kone aka gobara sai al'im aka zo aka ce ma abu darda yana kasuwa sai aka ce masa ai gidajen ku duk sun kone ya aka ji da wannan tashin hankali sai ce Allah kyauta ya ce to amma ni ina da yaƙini ba gidana aka ce ka je ka ga ba gidanka ne ya ce ban je ba amma wallahi ba gidana aka ce me zai sa ka randa ka ce ba gidanka ya ce annabi ya koya mana zikiri ya ce in za mu fito gida mu ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah in ka faɗa haka ka fita Allah zai tsara gidanka na faɗa haka ta ihlasi na faɗa haka ina mai yaƙinin Allah zai tsare man gida annabi ne kuma ya faɗa man haka sai kuma ku zo ku ce gida kama da wuta wallahi ƙarya ne Gidana bai kama da wuta ba annabi ya faɗa ya zan karanta da ihlasi annabi ya ce abu kuma a samu akasi ba zai yiwu ba da aka je aka bincika aka tun makwabtanci dama da hagu gabas da yamma duk su ya ɗau wuta ya ƙone amma gidan abu jarda na tsakiya bai wuta ba dan ya gaggata Allah sai Allah ta'ala ya gaggata shi shi Allah in za ka yi addu'a ko za ka yi zikiri farko abin da ake nema da bawa yarda da gaggata Allah a lokacin da kake addu'a ko a lokacin da kake zikiri sai zanto kuma kana san kana wasu tunane-tunane kana san kuma kana waɗansu ka kana ganin kamar abin ba zai tabbata ba to yanda ka zata Allah haka za ka same shi sai yanda ka zata Allah haka za ka samu Allah ana inda zan da aktibi in ka ɗauki Allah a matsayin wanda ce taimake ka to Allah zai taimake ka in ka ɗauki Allah a matsayin ba zai taimake ka ba za kai ta ganin rashin taimako kuwa shi ana son ka kyautawa Allah zato ne ɗabi'an kafirai shine kin kyautatawa Allah zato ya zunnuna billahi gaira zanna alhaqqi zanna aljahiliyya amuna nawa Allah zato in ka daga hannunka za ka yi addu'a ka gaba ɗaya kai zero mind ɗinka cewa ka mai da kokowa to ka empty cewa Allah ta'ala zai karba addu'anka in kayi haka Allah ta'ala zai karba man kana yadhunnu allai yansuraku Allah fi dunya wal akhirah wal yamdud bi sababin ila sama duk wanda yake ɗauka Allah ba zai taimake shi ba to Allah ko ba zai taimake shi ba Allah ya ce to yanzu shi nan tun da ka ɗauka ba zai taimake ka ba in kai addu'a ba zai karba ba in kayi zikiri ba zai tsare ka ba to ka sanya wani igiya zuwa sama mun gane ko malamai suka yi fasarori da yawa malaman tafsiri ɗaya daga cikin fasarorin wasu ka ce Allah na nufin ka rataye kanka ka ga wannan rataye kankan za ka zai haifar maka da mai ido tun da kana nawa Allah zato ka ɗauka Allah zai taimake ka ka ɗauka Allah zai baka nasara in ka yi addu'a ka ɗauka Allah zai karɓa in ka yi zikiri ka Allah ɗauka Allah zai kiyaye ka don Allah jama'a mu rika zikiri in za mu fita gidajen mu mu rika zikiri in za mu shiga kasuwa mu rika zikiri in mun dawo gidajen mu Mu rika zikiri in za mu kwanta mu rika zikiri in mun farka masallaci za a tashi shiga inda za ka tsaya kofar masallacin ka rika lura da al'ummar musulmi masu shiga masallacin wallahi in mutane ɗari sun shiga wannan masallaci inda za ka yi ƙididdiga da wuya za ka samu mutum talatin waɗanda suka yi zikirin shiga masallaci kafin su shiga mu da aka ba mu zikiri aka ba mu addu'an kariya don me za mu rika sakaci ga fitintunu ta taso mana ya yan uwa musulmi kamar da muka faɗa a farkon tsayuwa cewa nan muzakira da ke hannun mu gata tartibu sare bi adillati afdaliyati tabkiri ila salatil eid ko ila salatil idaini bayyana dalilai na karara daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa sunnonin wato zuwa aikin sahabbai zuwa zantuttukan malamai waɗanda suke nuna a fito a yi sallar idi da wuri a fito a gaggauta sallar idi kar a yi jinkiri wajen sallar idi ga su a watan wannan littafi ga sana a hannun 'yan agaji kowa zai iya samu ya yan uwa musulmi bayan batun zikiri da kulawa da abin da ya shafi iyalanmu da tsare su musamman irin wannan sallah wanda ya fuskanto mu wajibi ne mai kira wajibi ne mu ja hankali ga duk wani wanda zai yi wata harka sawa'un wannan harka na gwamnati ne harka ne na kasuwanci harka ne na siyasa harka ne na sarauta harka ne na malinta duk wata harka da za ka yi ka ji tsoron Allah kar ka yadda kai shirka da Allah kar ka yadda da bokaye kar ka yadda da yan kultujo kar ka yadda da matsafa wannan yayi tasiri da yawa a mu a yau in Allah ta'ala ya tofa ka nono Allah ta'ala ya sa ma albarka cikin nimanka sai ka zo ka cimbo su ko da cikin yan uwa ko cikin abokai sai sai wai sai ka tashi tsaye me ya tashi tsaye a wajen su shine wai ka rika shiga bokaye ka je wajen matsafa tambayan da ya kamata kai masu shin tashi tsayen kai ka shiga bokayen Allah ya baka ba wannan kai ba shi ya ga dama ya baka wanda ya baka ba tare da ka shiga bokaye ba shin zai kasa tsare maka zai kasa tsare maka wani bawan Allah da azumin nan ya same ni yana faɗa man ƴan uwa sun sa shi gaba tun daga lokacin da Allah ta'ala ya masa budi cewa sai ya tashi tsaye sai ya tashi tsaye wannan shirka da Allah ne mu kiyayi wannan muna fatan Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ta'ala ya datar da mu sai Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya sa mu sallar lafiya Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar ga waɗannan dalilai nan za a same su a hannun an agaji waɗanda suke nuna a yi sallar idi da wuri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

الله أكبر لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للذكرى فذكر من بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الأمام الأكبر إن إلينا ثيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah Akbar. Allah Akbar.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 محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا خطبة عيد الفطر المبارك للعام 1436 هجرية الموافق في 219 ميلادية موضوع الخطبة التزام النفس عند فساد الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون قضينا صوم شهر رمضان المبارك بالسلامة والعافية الحمد لله والمنة فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان فإن أيام رمضان قد خلت ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لقد لقد انتهى شهر الصيام انتهى شهر القيام والقرآن انتهى شهر البر والجود والإحسان رجح فيه من رجح وخسر فيه من خسر فالرابح منا نحييه والخاسر منا نعفيه لا يعود إليكم أبدا إلا مثله إخوة الإيمان لنطلع إلى قول الله عز وجل كل امرئ بما كسب بما كسب رحيم قال ابن كثير رحمه الله أخبر الله عز وجل عن مقام العدل وهو أنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد بل كل امرئ بما كسب بما كسب رهين أي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره ذنب غيره من النار سواء كان أبا أو أو ابنا الثاني قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة قال القرطبي رحمه الله أي مرتهن بكسبها مأخوذة بعملها إما خلصها وإما أوبقها كما قال الناظم رحمه الله وكل شاة من رجالها معلقة أليس نفسك إن جاروا وإن عدلوا ثاني التزام النفس عند فساد الناس وذلك من قوله أليس نفسك إن جاروا وإن عدلوا والأصل في هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وقد روي أبو داود والترمذي وابن ماجه عن قيس بن حازم قال قال أبو بكر الصديق بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها إنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يؤخذوا على يديه أوشك أن يعلمهم الله منه بإقامة وفي رواية ما من قوم يؤمن فيهم في المعاصي ثم ثم يقدرون ثم يقدرون على أن يغيروا على أن يغير على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعممهم منه الايقاف وقد صحه الألباني في صحيح إنا لله وإنا إليه راجعون إخوة الإيمان وبقية الناس يقولون فيما حرم الله لك فيما حرم الله فيما حرم الله من أخذ الرشوة وقتل النفس وتطفيف الكي والسرقة وغير ذلك من المحرمات أولا أولا نقلب إلى ما أصاب إلى ما أصاب قوم عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ولا نتعظ بما أهلك بما أهلكهم هذا من الواجب علينا أن نساعد رئيسنا جينا بالدعاء ورئيس الجنود العسكرية من شر الجبابرة والمجرمين أيها المستمعون الكرام انتبهوا وانتبهوا وانظروا إلى الاحوال التي كنا فيها وخاصة فيما يتعلق ببعض الرؤساء والمرؤوس ببعض الرؤساء والمرؤوسين والأغنياء والفقراء ومن كل جانب أخشى ألا نكون كالمفلسين وإن عواقب الظلم وأمثاله وقيمته وخطيرته في الدنيا ويوم القيامة وهي تظهر بكل ما للإنسان من حسناته لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قال قالوا المفلس فينا من لا درهم له من لا دينار له ولا درهم ولا متاع قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وهد ويأتي قد شتم هذا وقرب هذا وأكل مال هذا وقف قدم هذا وضرب هذا فيوضع هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه وطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم أعاذنا الله من النار أيها الناس إياكم ولاوة المظلوم فإنها لا ترد عند الله ولا يغفل عنها قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخره إنما يؤخره ليوم تشخص فيه الأبصار أيها الفضلاء والأعزاء فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واحفظوا حقوق الناس وأعراضهم واحفظوا حقوق الناس وأعراضهم ودماءهم وكل ما يمسهم في حياتهم من غير من غير من غير تعبير ولا من غير تفسير ولا تدبير الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمة التي لا تنسى ألا وإن يومكم هذا يوم كريم فضل الله وشرفه وجعله عيدا سعيدا للمسلمين مطيعين لله فاشكروه على إكمال عدة الصيام واذكروه واعبدوه عن عبادته أيها المسلمون إن الله شرع لكم في ختام شهر رمضان المبارك أن تؤدي زكاة الفطر قبل صلاة العيد بيوم أو بيومين وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ومن ذلك صارت فريضة على الكبير والصغير على البدر والأنثى والحر والأب من المسلمين ويجب إخراجها على نفسه وكذلك عمن تلزمه معونة أو قريبا إذا لم يستطع إخراجها عن نفسه ولا تجب إلا إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاج عما يحتاج نفسه يوم العيد وليلته فإن لم يجد إلا أقل من سائل أخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أيها المسلمون الكرام وأما حكمة إخراج زكاة الفطر ففيها إنسان للفقراء وترفع التساؤلات في أيام الإبل يشارك الأغنياء في فرحهم وسرورهم فيه وغير ذلك كما في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر سهرة للسعي من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه أبو داود وابن ماجه أيها المسلمون الكرام كان من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم زيارة الأقارب زيارة الأقارب والأصدقاء والعلماء والزملاء كما يستحق التهنئة بالعيد وأيضا يستحق أيضا ويستحق أيها المسلم صوم ستة أيام من شوال اتباع لرمضان عن أيوب عن أبي أيوب الأنصاري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعهم ستا من شوال فكأنما صار الدهر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والملحدين واجعل وطننا نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر أوطان المسلمين اللهم اشفي اللهم اشفي حزب نيجيريا وذله العافية وذله العافية اللهم اللهم ذله العافية وانصره وأيده من ناصر وزيادة الصحة والعافية منذ رؤساء الجنود العسكرية من شر الجبابرة والمجرمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين واجعل ممن فاز ببركته والعز من النار إنه قريب مجيب الدعوة تقبل الله منا ومنكم بارك الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته karamar kallon yana Thank you. a karamar kan kasuwanci ne barakallahu fikum ta'ala Allah Thank you.

da Yasir.

yaro ya rasa yan uwansa a kawo da shugaban a yi a hada shi da yan uwa abin da aka tsanta aka rasa ba shi a kawo da shugaban a yi a ba ba shi akwai wani da kowa da aka rasa da shi wanda ya shi ya rasa ya zai duba insha Allah Muna da akan tafiya da sanarwa.

Allah ya mai da kowa gidan su lafiya a idan aka rasa masu shi a kawo su da idan yaro ya mata an rasa masu shi a kawo shi nan domin an hada shi da iyayen shi abin da aka zanta a kawo shi nan domin a yi tura a ba kowa kayan shi insha Allah. a cika kawo wa domin ana samun masu shi na yadda dukkan abin da aka rasa a yi kokari a kawo shi domin a samu masu shi a yi kokari a kawo shi domin shi ya ba ana shi da da Thank you. ga wani abin hannu na mata a rasuwa idan ta duba ta gaba ta zai ta zai domin ta kawo Allah ya saba dace yaron da aka rasa ya koyi shi a kokari a kawo shi da domin ba hana shi da yankuwa abin da aka zanta ba a samu masu shi ba a yi kokari a kawo shi nan domin aiki yi a ba masu

dukkan wani ɗan agaji da idan ya zo wajen da ya kokarin ya tsaya domin ya fi jawabin shugaban shi. Bayan da ya sanarwa daga shugabanin agaji dukkan wani ɗan agaji da ya zo wajen nan ya kokarin ya tsaya domin ya saurari jawabi daga shugaban shi. Maza da mata na 'yan adalci.

ana cikin takalmi da yara ƙanana da mata idan Allah ya sa an gani a kawo shi nan. Akwai wani takalmi da biyu da ake cikiya kafa ɗaya na hagu idan Allah ya sa an gani a dogon la kawo shi nan domin a yi cikiya. Takalmi ne kafa ɗaya na wata. aka jiya masoran yanzu za a yi abin da za a yi a wani. To masha Allah. Dukkan wani ɗan agaji wanda ya ziyarci masallacin nan yi kokari ya mazo nan da wuri da jawabi daga bakin shugaban shi. Allah ya wuce. Ɗan agaji maza da mata ana neman su a nan wajen. Thank you. baya da malam uba ya same shi a masallaci ya faɗa mishi to yaya kaza kaza ai shi nake faɗa ce shi ne mutum sai dan an yi shawara an a cikin malam

No.